ya hakuri da Allah masu yankan wuta ne suka sake dawa wato ina fama da masu yanka ya hakuri fa ai wannan in mutum yana da hawan jini shikenan ai sai dai ka ji shi yau ani ani na jini an zo neman arziki kuma mutum ya shiga wani yanayi ani na jinin tun jiya hau nayi nayi isauka ya ki sauka kullun sai a baka aiki masu nefan nan a ce duk layin nan daga layin nan kaga gidan na farko ni nake fara biyan kuɗin wuta in wata yau amma amma mutanen nan suka zo suka yanke kuma dan walakanci suka tafi da wayar su nefa nefan mana kuma da dubu biyu nake biya amma yanzu wajen dubu hudu zuwa dubu biyar aka samu ina zan iya biya kana samun wutan koko ba ka samu ina wuta gashi ga sauro ga zafi ya dame mu saboda Allah kuma ni a gidan nan na da kyar na ake koshi fa da kyar fa ake koshi to ina zan wani biya kudin wuta har dubu biyar ko dubu shida ka sha ka nawa ne karamar hukuma ne Allah ba shi ka ɗauko bil ɗin ni sai in je can in biya ina lanjara ne a nan karamar hukumar lanjara ne barka zuwa Ba izin ne. Yaron yaron mu ne. Shi ka sai shi. To nawa ne karamar hukuma ne? Lanjare lanjare. Ai da sai ka ɗauko bill ɗin sai in je can. Ai matsalar da aka samu rashin bill ɗin ne yasa suka yanke suka kuma tafi da wayar. Ko a wanki aka ko? Eh, Kaga yaran da suka wanke min shi na a cikin kaya. kenan za su iya duba fayil ka da ba don haka ba da na so in je ni da kaina ne a'a ai ba za su ga eh ba za su ga mutuncin ka ba ni in na je ne musu da musu suka ga ido na to za su shiga titi dole su ban wayata haka ake wayata mai kwari bari a baka sai ka je can tun da kai ka san su sai ka ba su kamar ya eh, eh sai ka je ka ba su eh to ai shi ka san arzikin da tun daga duniya za ka fara cin sa ba wai sai ma an je ga lahira ba. tun daga nan duniya za ka fara cin sa to tun da Allah ya hada ni da ita kuma yana da kyakkyawan zato a kanka ba za ka bada min ƙasa a tsakuwa ido ba na san za ka iya bani ita gaskiya ne eh. shi kenan yanzu tafiya za ka kenan a wani tafiya ai za ka ba mu waje ne mu ci gaba da tattaunawa harkar ah, rayuwa ai magariba ta yi yamma ta yi ko ba haka ba duk da yamma ta yi ai kana gani na ina ganin kuma al'umma na wuce kai hakuri gobe ba sai ka da ba goben ka zo tun safe sai ka wuni kana gobe ina da meeting jibi ka dawo jibi zan je karban test yarin dina gata sai ka dawo gata zan tafi Tanzania sati mai zuwa ka dawo kai hanya satin ya zuwa ina jin zan tafi umara umara nukan je umara na maulidi sati nawa zaka yi umara to sati haihuwar fiye halitta annabi muhammad sallallahu alaihi ina ni ma harka ta ce daga nan na bari ma maulidin zan tafi ne wallahi tallahi eh shi zakiri ne shine Allah wallahi shikenan sai an jima to shikenan to mu je ta da ke haka kuma karki banda sun ah ki ki ki kawai dan naci bayan wani ne zai zo kuma ka zauna in ya ga wa tsaya ba zai zo ba kagaran na nan in zuwan sabon ma'ana Lafiya? ya rasulullah ga abinci ka gani ban dafa komai ba gari na sirri na siya na shiga kuma na shanye duka za a ma hanji na wai me a cikin ne hanji zai tsaya tsaya tsaya kaga mungo sha sha Oh, <laughs> ka ga shiga ɗaki shiga ɗaki shiga ɗaki ka ga ka ce bai hawa direla a bayar a kyautar ni da ke ganin haka ke yasa ke ga ko wanda lokaci yanzu kin ga jan kunne zan muke da tunatarwa kin ga tun da muka zo ba wanne ya san zancen da aka kuma idda muka ji dan Allah dan annabi kake biya kowa daga ni sai ke sai Allah da ya halice mu dan Allah dan annabi kan wani ji dama yanzu ya kamata na baki abin da zaki abin nan wannan naki ne ba ki ɓoye yanzu in tsoho magana ina ga ki liƙa ma wannan in ya ƙara magana ki ƙara liƙa ma wannan ki ɓoye dan Allah ka ki ga kowa bari ma in zuba aji yawa yasa nake ƙara san ki yasa da kika gani ita soyayya da kika gani ku bari ki haka ba wani abin nan ko ba haka bane dan Allah ka ki ga kowa ba zan faɗa ba yanzu gida zaki kenan da Allah in kika je kar kowa ji dan magana kike kin ji wannan yanzu dan yi nan kar mutane su gano mun tawo tare irin da ya ba saje ne da <laughs> ba saje takun karhe yau to yanzu to ba na abu ba za mu ta nan ne Ajiya zainab ya gida lafiya galo ya kake lafiya kike wannan wankan fa musamman ne saboda ke ya kai kyau wallahi hmm. dama akwai fati da aka gayyace ni abin da ya sa ma na zo yanzu yanzu saboda zo in ganki ina son gayyace ki wannan fati ni ma ina daga ciki kenan a ah, kina daga ciki tunda za ka gayyace ni to kenan ai ba eh, matsala amma akwai kwana fa fati to ka san matsalar babun mu dai shi in dai za a dan bashi to ba wani abu ne ba in kafin mu za ka bin abu da bashi to ba matsala in dai wannan ne kake damu kwantar da hankalinki zan ji da wannan in dai za ka ba ni wani abu da ba su a shi insha Allah wannan ki damu yanzu in katin ya zo hannuna zan nuna miki ranar da kuma lokaci da za je gurin in gane ko da Allah dan alheri ne saba da Allah dan taimaka da Allah dattawa tawa ne to ga yabo makota kidan shiga kidan karbo yara dubu wallahi an jima zan to miki dai ta wallahi na ce miki ai kin san zan kaga rance ne bashi ne ba kyauta ba wallahi wallahi an ji wannan kawo kaga dakata ba inda zan je ba zai yiwu in dinga zuwa makwabta ina karɓo maka kuɗi kana zuwa kana yin abu damuwarka da shi ni ka bani da cewa salamu alaikum na zo gun kuɗi salamu alaikum na zo karɓan bashi ana zuwa ana timin mutunci sai da in ɗaga kayan ɗaki na in sayar baka sani ba tata Allah ya hana shan oh. giya Allah ya hana amma duka kai abin da kake yi kenan oh. duk da ko ban daga hankali na ba to malama alhuda huda wa'azi zaki mun eh ko cin mutunci yake so ki mun to ki saurara mun haka ya ishe ni haka kaga ni fa na gaji cikin gidan suna in na ana nuna ni gidan biki in na ana nuna ni ga matar dan giya cikin unguwa in na keto ana nuna ni ga matar dan giya yaran unguwa suna nuna ni ba zan iya ba na gaji in da ka canja ka canja in ba ka canja ba zan iya tafiya gidanmu dan ni na gaji na gaya ma na gaji Wai menene sai bi na kike kuma? Ba dole in biyo ka ba, baka ce komai ba mai gida. To ki bari in je in dama na ko? A'a yaushe b'a mai gida. ka za a zauna. Wa alaikum salam. Abba. Ke daga ina ki? Na ce daga ina ki? Babu talibi ne ce in kama. To shi sakon na ne wannan. a ina ke samu kuɗi me kika masa ke samu kuɗi saurayinta ne ibata ya ga yarinya kyakkyawa bara ya san kowa kin wanda ya rasa ta fara baki ya ga baki ya ga idanu bari ki gaba da ko Bari na sani haba mai gida yar ka ce fa to da yar ni da yar wani mana ba duk ga yan na gani ma na yi da su ne fi sabilillah haka ake tarbiya amma ni ban ci tarbiya ba ce wannan wannan salo ne ba tarbiya sunansa ba salo sunan wannan yanzu duk magana da nake gaya miki baki ji ko wai dama calibin ne baki wannan dan calibin wa ashe yana da kuɗi ko dai da baki ke kina soki wani abu amma mai gida ba bincike ba komai yarka ta kawo kuɗi baka tambaye ta a ina ta je ta samu kuɗin nan ba ka karba kana kwastam ne ni da sai na tsaya na bincike kwastam shi ke bincike ni ba kwastam ba ba komai ba kuma zan hau bincike immigration ne ni kenan ke je ke samu kuɗin nan saurayinta ne bata ga, ga amsa ta fito ha kawai ya baki kuɗin ya haka kawai wannan ɓare mabakin bakin da take a banza za ta ɓare ma baki ya ga yarinya kyakkyawa kyan wanda ya sa yarinya ya zama kyara ta haifin ne wannan shiga ciki ko ya baki naki to to jiki na ga da hali na samu rara zan kara miki shashashar banza shashashar wofi ba dai dama cifa ne mana duk wannan kokolaran naki gashi wa ki dau 200 ki ajan uku wa wannan kudin Allah ya sawaike Allah ya sawaike to to ka kare min zancen wasu kuɗi. Allah ya kiyaye Yeah. Sai na dawo. Ba shakka. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ah, ah. <laughs> Wala isa. Ai yanzu nake bubbuga gidan ashe kai kana wa jama'a. Na ina ina na je unguwa. wallahi tallahi na gida na ji abu ne damuna na ce to ai ni bai kamata in kyale malam sani ya hada halaka ba ai dama haƙƙin makotaka kenan duk inda ka ji makocinka ya shiga wani abu kau kana da damuwa ko yana damuwa sai ku haɗu ku kanku ku wa junan ku sulhu gaskiya ne taimako kake bukata a gu naka nema ni ma ina nema nema haka haƙƙin makotaka yake yawa bare ku zaman tare kenan wannan abu ya dade yana min ciwo na ga gidanka ya koma kamar gidan mai man sani wannan ya shiga wannan ya fita ana layi famfan gidan mai ka gani a jiki ko a jiki ka rubuta gidan mai a gidana a'a ai duk ba wannan muke magana dakata na fuskance ka na fahimce ka malam isa na fuskanci abin da kake nufi Allah ya bani ƴaƴa saboda haka ko in aurar da su ko in hana samari zuwa gun su to mata kake so zuwa gurin su ga da zaka yi a nan dole mata haɗin su maza dan haka dole aurar da su ai lokacin su ne bai ba sai a bari sai na gama shirya tukunna abin da nake so in gaya maka man sani wato har kullun malam dakata babu ruwan ka da ni kai kaka kaga ba shi yasa nake tafiya a guje saboda ina gudu ba inda sai tsaye da ni in yi munafuncin wani shine yanzu wato an samu ido an ga yayana wato an ga kawai ka ce in kana so ne kai ma kawai kai magana ma sani ni makocin ka ne duk abin da ya shafe ka ya shafe haƙin makotaka kana bi na wani akwai kuɗin ka a gidan a gidan nan ne ko ko akwai kuɗi na a gidanka kana ba abinci ne ko ina baka abinci malam dakata babu ruwan ka da ni kai harkar ka amma abin da nake so da kai dan Allah dan annabi yaran nan ko a aurar da su ko a taka samarin nan birki ko kuma ka yanka su ba eh eh ko ka zo ka yanka su ba gurin nan zan baje ka ba gurin nan ka dan yanzu isko kai na suka tashi zaka da ku me zafi haka kobar gidana ne ka zo kobar gidana ne bar gurin nan a'a Allah ya baka hakuri ba na sa na ka tafi mm, ka yi ma zafi Allah ya baka hakuri. To bar gurin nan. Eh zan tafi. Amma Allah ya baka hakuri. Na ce ka tafi ko? Ba komai. Ka tafi. Shikenan. Ka tafi dan wallahi iska ta ta tashi yanzu nan zan baje ka anan. Wallahi iska gare ni. Na ta motsa wallahi sai ka ji jiki. Au dama wato haka ake yi. Allah ya bani ƴaƴa ya mun arziki shine aka samun ido. Ai kaga shi yasa kullun nake tafiya a guje. Gudun nan da nake dan kan ma in zauna in yi da wani. Kaga ba ruwa. sa na tara ku a nan saboda wata muhimmiyar magana da nake so mu yi da ku shi sa ban kira babar ku ba na zaunar da ita nan saboda idan da ita ne abin ba zai tafi yadda ya kamata ba me isa saboda Allah kun san irin halin da ake ciki kwana biyu ba samari ya kai ne ko sabu kwano yi ne baba sun fada kwatane shi yasa da da suna ba mu da yanzu ba sa ba mu ai babu damuwa Jamila yanzu daga sun fada kwata kuma nan sai sai a ce baba shi ma ya fada kwata bai kamata ni fa in fada kwata ba to Allah a fito da ni Baba Ali dai na sa rayuwa a kuɗi, komai ɗan haƙuri ne. Yarinya, rayuwa yanzu in baka da kuɗi ganin ka ake ɗan iska ɗan iska ba cikakken ma ɗan iska ba. Kin ga gwara a kalle ka cikakken ɗan iska da ai ma kallon ɗan iska ɗan iska. Saboda haka kuɗi su ne rayuwa. In ba kuɗi uban me zan zanci da zanci da kuɗi a kasa za ku ci a gidan. Ba wani fadan bai ban yanzu ba zan damu tun da ya bani. To da aka ce shi aka yanke yanke baki idan eh, ba shi ba sai ki nemo ba ba don haka aka ce gida biyu ba maganin gobara in ɗaya ya kama da wuta ka koma kai fakin ka koma ɗayan saboda haka yarinya a samu wani gangariyar a samu a rika tatsa baba kenan me yasa kai baka da godiya ne ai suna ba mu sai da ka ce kaɗan ne to dama ai ke ce mai matsala kaɗan suke baki ɗari biyar ɗari bakwai me za ta yi mai na sama ici biyu na ƙasa in kin ka ɗari bakwai ke na yafa miki ni ki yafa mun uwar ta ki mata wa me za mu ci ɗari bakwai wallahi ki samu masu masu maiko wallahi ko yan kwarikwarin nan ne ki bi saboda yan kwarikwarin nan su akwai kuɗi eh masu oda don haka ban gaya ku kuma saura kuma ku ku je ku gaya mata duk wacce ta gaya wa babanta tsiran ku ya ba sai ne ku a gidan nan musamman ke ke ya san ki yanzu ki aje ki ce za ki gaya mata saboda naga kanku ya faɗuwa ke da ita kun ji ni ko to don haka duk inda mai maiko yake aje a nemo shi a samu hmm. masu maiko aika mai um, budurwar ta ta fito ni ban na ji ba wani abin nan wace budurwar ta ka budurwar ta mana to ba dole ka ji shiru ba ka zama shiru ba ka ji ba ka gani Dan haka ya zai ka ga kaga abin arziki amma da arziki na ko kare ni lokacin da nake zuwa da kuɗi da ba nake ta ko ina ba da kuɗi amma da tun da ka riga ka ga ba na ni ka fito min da ita ba dan haka ba da ka zama kamar dan gida dan haka muke ba amma tun da ka zama baka ji baka gani dole ka ga shiru ka gani ka fito min da ita ka fito da ita ka san Allah idan ka ga yarinya nan ta fito to kenta muka yi amma un gedan wai ta zo wurin kare ai ko ka ka ban nan kun fitowa tai anan eh Allah ko ka saka kira ta an ga ma gaskiya kai wani irin dan iska ne ne ai ni da ka ni fa nan iskanci fa za ka jin gaya maka mu dama yin iska ne fitika da ka ganda nan ai ka zo gidansa yawwa lamba gidan kenan yawwa to alhamdulillah iskanci lamba gidana kenan alhamdulillah tunda dan iska hade da dan iska ya sai ta iskanci dan nuna maka ƙarshen ka Allah yau din nan ni in baka ga ƙarshe na ba ni zan gani kuma ka ga ƙarshe na ta bangaren kuɗi kai kai baba ba wai kai dan iska eh, ba ni dan iska ne to zan nuna maka ni ta kakka raba da kakka raba da kasa fa Allah kakka da gaisa sai na nuna maka ai sai na nuna maka na kamar kan fa karba da kasa Allah ya nuna maka na gane gidan ka ruwa ai Allah bi to Allah ina ga maka sai na rigar ta dan saki ya hakuri ai kai Allah sai sai nuna maka bariki rigar ta dan saki ya hakuri a fito min da ita koran kai ƙara ɓaci. za a kama ai wal ai za ka jin dama in dai bata fito ba ka tabbata ba ka fito kofar gidan nan ba zan fito eh. ai gwanna nan Allah in dai baka fito da ita ba ka ga ma nan zan kwan Allah nan zan kwana dai ba zan fasa muku nasiha ba saboda duniya ba matabbata ba ce saboda babanku ya yi nisa akan san kuɗi. to kina nufin in ba mu fita ina za mu samu kun da za a mana kayan ɗaki haka ne amma Allah ba zai hana abin da za a muku ba umma kenan kina nufi mu daina fita kenan a'a ba haka na ce miki ba kirfa mun asiri to shikenan an zuma mun daina fita ban gaya miki ba kar ki haɗa ni da babanki ni dai kullun nasiha nake muku a matsayina na uwa shi yasa kowane lokaci ba zan gaji ba ba fa cewa aka ku daina fita ba ku dai ku san irin samarin da za ku dinga kulawa uhm, ya albarka gaya musu dai kullum ina son su kallon abin da kike yi amma ba sa kallo ba sa tunani akan haka hmm. Allah da ya shirya mu kowane lokaci ina yi wa yaran nan nasiha ina gaya masu gaskiya kowane lokaci in ka zauna sai ka ce ni ba daidai nake faɗa ba ba gaskiya nake faɗa ba yanzu ga yaran nan sun ji sun ɗigo mana wannan abun kunya gidan biki gidan suna ko gidan gaisuwa ba na zuwa mai gida ina je sai a rika na yara sun ebo mana abun kunya yanzu mai gida me ya mafita kaga abin da nake gaya maka kenan ko yanzu kina da ikon ki duk abin da kika ga dama saboda yanzu kin fi ni gaskiya kuma na tabbatar da yanzu laifina ne amma idan kaddara ta samu mutum idan mutum ba zai faɗi alheri ba ya kamata ya shiru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ma wa'annan yaran wa zai aure su da ciki mai imani ka duk mutumin da ya ga halin da muke ciki zai tausaya watakila ya aure su haka ana aure da ciki ne mai gida ka san haramun ne aure da ciki kaddara ce in ta zo ba yadda za ka yi duk da na san laifina ne amma ni ba haka na ce ku je ku yi mun saboda Allah eh ke Ina ya sayidi kuna tare yanzu? Ka kura daga inda aka tsaya. Ko kuma dan uban kuɗi inda mazaje suke na gari ku je ku nemo. Ba irin wayan nan ba. Ba kowa ne ya ja wannan abun ba wallahi kai ne. Duk iya nasihar da zan yi, duk iya abin da zan faɗa mai gida na faɗa. Ba yanda ban bi ka ba, amma ba kai mun abin da nake so ba gashi nan yara sun zo sun ɗibko wannan abu na rasa inda zan yi. Ƴan uwana ma kunya nake zuwa in je in gaya musu. Ya zan yi mai gida, me ya mafita, ya zan yi da rayuwata. Allah ya sa aka samu. yaran ne da shiririta ku kawai saboda ba ku da hankali kawai daga tuki an tuka ku aka ce ko ina ku tuka haka ake yi kowace ta fito da mijinta kuma nagari ba sai mai kuɗi ba mutum nagari kuma za ku samu sai ya sayyadin ku samu ya sayyadin Allah ko ba ku ji ba <laughs> ni wannan ciki ni dawo kai wallahi ni ya kai ciki ba ko kai wallahi Allah ciki kai ba ku da mutunci. Kalle mutunci. Saboda ba ku da kirki, ba ku da mutunci, ba ku da tausayi. kake yi haba. Ana ta yin abu a abu da wuri. Da annabi ku yi zo nake ku yi wanda ya samu ya taimaka mun da Allah. Jin kai likitan nan Kai kai wait wait wait wait wait wait wait wait wait wait. Ah, fata Kai ka samu riga mun raba a wannan. Ya za ka zo daga baya ka ce wai da kai za. Tunda Allah ya kare eh? kai kuma mutum ne mai tausayi da imani. Da shi za mu yi ne? Ka taimaka min da Allah. Me ne taimaka ma? Ka kai kana da imani. Yara na ne aka yi musu ciki kaga nake so a zubar ba kuɗi shi ke so a haɗa da Allah taimaka mu. Wa. Okay. Okay. ya yi kyau wai yaran naka ba su iya hannunsu ba ne kamar yawa to ai kai baka san wani abu ba ai kamar yadda ka kasa su aka samu cikin daɗa kasa su za ka yi a kuma samun kuɗin da za a zubar da cikin Ka gaba da kai nake ba ka gaba ruwanka a cikin harkar nan kai baka san komai a kai ba ruwanka ba kai nake nema ta mana sa rabu da shi a yadda kai musu tarbiyya haka kake girba abunka kar ka ga mafakan magana ya ɗan ruwa ne zai ga ɗan caca casa tarbiyya ɗan ruwa irin kama kana korar ruwanka ka zo ka ci wani abun nan kai fa ta riga ta kare maka ta karin aina yanzu kuɗin da zaka yi cacen ma baka da shi ba sai sai gogabban bango kake ina wonin to au ya wonin din me zaka yi alaska dan Allah ka saurara mu me yasa kake da mu ne haba what na ni ma wonin nake ya cinye ani ba ba to ani ba sa ba. to ai ya riga ya cinye kai me zaka ka ci karunton caca ne na riga na ci kuma ai na riga na ci ai kai saba Allah ba da Allah ne ne za mu rage mutunci ne a ba kuma shi kuma Allah kai <laughs> Allah ba zalimin sarki ba ka san wannan dariyar da nayi hmm. wallahi mutumin ka ne garin son sa ya ji ya ji abin da ya fi wa fa Ina tsana fada Waye mai da sa kamar kanti. To, me kuma ya faru? To ai a cikin 'ya'yan nan nasa an bunka wa ɗaya ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tsakanin Jamila da da abin nan. A cikinsu dai ɗaya tana nan an bunka mata ciki. To ai gashi na. kaga irin abin da ake gudu babbar kyauta ta farko da iyaye ya kamata a ce suna yi wa 'ya'yansu ita ce tarbiyya in ka ba wa 'ya'yanka tarbiyya ta gari suka zama mutane na gari al'umma za su yi alfahari da su amma yanzu me ya amfani wannan wa gari ya waya shi gari ya waya a gurinsa ai tun da ya riga ya nuna mai tassa a fili shi kawai idan ka zo gurin 'ya'yansa kawai ga abin da yake so to ka gani kuwa to kana ma tarbiyyar ya karke kuma balantana ka zo ka ba da dama babban matsalar da ake fuskanta da wasu daga cikin samarin nan na yanzu matukar suka ga yarinya mai son kuɗi ce ko kuma iyayenta masu son kuɗi ne to sai su yi amfani da wannan damar da zarar buƙatar su ta riga ta biya shikenan su to yanzu gashi nan to su kan samarin da kake gani ai idan ɗaya ya samu dama har abokinsa yake shunuwa ice waje kaza gida kaza kana zuwa zaka abu da ai yar hannu ce to irin wa'annan fa akwai su da yawa a cikin unguwannin nan akwai su dewa makamantan irin wannan shi wani tasu ce ta fito fili wannan? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka shige mu Allah ka gyara halin barka da ya sai ina gajiya lafiya kalau bismillah bismillah ya sedi ya gari ya ɗalibai to da Allah abin da isa dama nake neman ka Allah ya gata malam ka ya haƙuri da Allah duk wani abubuwa da suka faru na rayuwa wallahi kuskure ne aka samu sharri na sheda amma kai mun afuwa do Allah to uh, ai ni dai ban ce kai wani tashi tashi na ba ka dai ya haƙuri kuma maganar yarinya da kake nema an dai kana son ta ka ci gaba da zuwa kai in ka shirya ma ni yanzu ko gobe kake so sai a ɗaura muku aure da ina da hali ma ni zan ba da sadaki ai ai karka damu ai na shirya tsab domin gudanar da wannan al'amarin to to kuma yanzu idan na koma gida zan je in samu magabata na in shaida musu to to insha Allah za su zo kuma za a yi duk abubuwan da suka kamata to madalla eh ba damuwa insha Allah komai ya riga ya wuce ba komai yayi eh, hakuri fa eh ba komai nagode kaji ka lafiya ba ku madalla lafiya sai da mutan gida to insha Allah kaga yanzu na kowa farin ciki saboda yadda kake shigo min da gidan nan yanzu ba ka ke shigo min ba da haka na ƙara gode wa Allah da yanzu ka shiryu ka da shawo ina abubuwan ka zo kana maye alhamdulillah rabbul alamin ai Allah shine abun godiya ai so da yawa kar ki ga mutum yana tambele ko yana wasu abubuwa ki fidda rai cewa ba zai ko ba zai shiryu ba domin Allah subhanahu wataala yana faɗa mana cewa ya ayyuhallazina amanu la taqnatu min rahmatillah ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ranar tashi alkiyama kar ku fidda rai da rahama Allah kuma ƙari Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Allah ya ce ya waɗanda suka maye cikin suka shiga cikin harkar sabo kar ku fidda rai daga rahama Allah Allah shine mai shiryar bayinsa sa faɗaɗɗiya ce saboda haka ke kanki yanzu da kika gani ya kika gani kin gani na wasai wasai ba wanda sai dai mu har mun ƙara gori wa Allah yawwa kuma kin san wani abu zama da abokan banza da lalatattun mutane shi ike jawo irin wannan abu bai zama da madaukin kanwa a ah, sha Allah shi yake kawo farin kai kin ga yanzu Allah ya raba ni da laku-laku da marara Allah ya raba ni da su dama su suke jawo ni in suka jawo ni mai ta tambayelen nan mai ta tambayelen nan kin ga lakulakun nan idan muka zauna a waje crate ɗaya ike sha su mai addu'a da musu Allah ya baki ga yana tashin dare ina dan daga hannu ba eh kin ga Allah ya kanki yanzu ya kika gani